وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إننا نستقبل رمضان فيجب علينا أن نعد له عدة إذ لا بد لمن أراد شيئا أن يستعد له وأقص ذلك دعب المنافقين وديدنهم يقول الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بآقهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين والاستعداد نوعان روحي ومادي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أما استعداد الروحي فبالنية الصادقة إذ الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبالتوبة النصوح يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وبتعجيل قضاء الفوائد قالت قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وفي رواية قالت إن كانت إهدانا لتفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان وبالإخلاص وهو لب الأعمال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وفي الحديث إن الله لا يقبل عملا إلا ما كان خالفا وبتعلم أحكام الصيام إذ الجهل ليس بعذر ولا يهل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وقال صلى الله عليه وسلم أما سألوا حين جهلوا فإنما شفاء الأي السؤال دار فضل الشهر قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد هرم وفي حديث آخر وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وهناك بدء رمضانية فلنحذرها كل الحذر وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم بلغنا رمضان وإنا فيه على الصيام والقيام وفئل الخيرات واجتناب المحرمات اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم بلغنا رمضان وجعلنا فيه من الفائزين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال صلى الله عليه وسلم رجم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له فإذا دخل النار فأبعده الله إياذا بالله dukkan يبول كرالي kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya uwa muna daɗa tunkarar wata mai albarka watan ramadan watan ibadar azumi watan alƙur'ani watan rahama watan gafara watan buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta wajibi ne a gare mu mu kintsa mu shirya domin dukkanin mutumin da yake son abu to ya ne masa shiri ya ne masa tanadi kuma kishiyar haka shine halayen munafukai a zahiri su ce suna son abu amma kuma basu shirya masa ba basu kinsa masa ba sai dai roman baka shine Allah madaukakin sarki ya ce walau aradul khuruj la addu lahu udda inda da gaske fita jihadin sun yadda za su fita da gasken suna son fitar har cikin zuciyarsu to aida sun kinsa aida sun shirya walakin karihallahu Allahum bi asahu sai dai Allah ne baya son motsawar tasu baya son fitar tasu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon daudar munafurcin su da ka ubangiji bai musu gaman katari ba dan su cimma alkhairan da ke cikin wannan gagarumar ibada ta jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasabbatahum Allah ya kashe gwiwoyinsu wa qila qa'udu ma qa'idin sai aka faɗa da harshen kaddara cewa ku zauna tare da mazauna gida da haka duk mutumin da yake fatan ya riski wani abu bai shirya wa abun ba bai kintsa masa ba to halayensa sun zama irin halayen munafukai na baki suna cewa suna so amma a aikata babu wani shiri babu wani kintsi babu wani tanadi lallai shiri da kintsi da zami dan fuskantar watan ramadan shiri ne iri guda biyu akwai shiri na rai na kintsawa na tsarkake zuciya da kyakkyawan niyya da kuma kintsi na tattali na tanadi na shirya dukkanin abin da rayuwa take da bukata ga wanda Allah ya horewa kai har ma wanda yake talaka domin lokacin azumi rayuwa tana canjawa idan yanzu kana fita ka je ka wuni kana aiki a lokacin azumi ba dole ka samu damar yin wannan ba to ya kamata in kana da hankali da tunani ka shirya ya zaka gudanar da rayuwarka idan azumi ya zo daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne zaka yi aiki daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne zaka huta daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne kuma za ka yi karatun ƙur'ani sannan tare da haka ka sani akwai sallolin farilla kowace ka tanadan mata lokacinta a ce tun daga ranar farko ta azumi har zuwa ƙarshe sallah ba ta kubuce maka ba a ce tun daga sallar farko ta watan ramadana har zallar ƙarshe kada kamatu salati ba ta rigaye ka ba to in kai haka kayi riba in kai haka kayi nasara in kai haka ka samu babban rabo amma matukar baka kintsawa haka ba baka shiryawa haka ba kai shigar kucin ka dangare to ba za ka mori komai a ramadana ba kwanaki ramadana za su wuce maka kamar yadda sauran kwanaki ma suke wuce maka kuma sai ka fi asara a cikin su domin asara a cikin ramadana ba kamar asara a cikin kowane wata bace ba mafi alkhairin tanadi shine tanadin zuciya mafi alkhairin tattali shine tattali na tsoron Allah ubangiji ya ce wa tazawwadu lalle ku kintsi ku tanadi ku riki guzuri fa inna khayra zadi taqwa amma ku sani mafi alkhairin guzuri da tanadi shine na tsoron Allah daka ya ƴan uwa da farko mu kyautata niyoyinmu mu mu zama za mu fuskanci wannan ibada da niyya ta gaskiya kan cewa Allah muke nufi za mu bauta masa dan mu samu dukkan alkhairan da yake bayarwa a cikin wannan wata dan mu rabauta da dukkanin wani rabo da Allah maɗaukakin sarki yake rabawa kuma don mu kubuta daga dukkanin wani sharri da dukkanin wata fitina da hau wadda waɗansu za su fuskanta a cikin wannan kwanaki Allah ka sa babu mu a ciki domin hakika ayyuka ba sa tabbatuwa sai da niyya yau da dama za ka yi aiki na ibada ne amma in baka yi shi da niyyar ibada ba Allah ba zai ɗauka a matsayin ibada ba kuma ba zai baka ladan ibada ba shi yasa manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ku sani ayyuka ane musu lissafi ne da hisabi gwargwadon niyoyin masu yin su kowa yana cin gajiyar niyyarsa ce gwargwadon aikinsa da abu na biyu da za mu tattali shine tuba na gari domin dole ne sai an tuba to sannan ne sai Allah madaukakin sarki ya yadda da kai ya bude maka kofa ka shigo kuma ya sada ka da dukkanin wani alkhairi shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani tubu ila Allah taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaske asa rabbukum ayyukan fir'ankun ankum sayyi'atikum tabbas in kun yi haka ubangijin ku sai kankare muku zunuban ku wa yudkhilakum jannatin kuma sannan ya ba ku damar shiga aljanna ashe matukar kana da zunubai to ko kayi ayyukan alkhairi ba dole ka ci gajiyar su ba zunuban suna iya zamewa alaƙaƙai na iya sawa Allah ya ki sauraron ka ya ki karba daga gare ka domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakakke ne baya karba sai mai tsarki inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kuma kadai Allah yana karɓa ne daga bayi masu takawa da haka lalle mu tuba ga Allah tuba na gaskiya dukkan abin da muka san muna aikatawa na laifuffuka na yau da kullun. to mu yi niyyar za mu daina su idan watan Ramadana ya zo kuma da niyyar har abada ba za mu sake koma musu ba to insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kalli zukatanmu idan ya ga tuban mu ya zama na gaskiya to sai ya sada mu da dukkanin wani rabo kuma ya tsare mu daga dukkanin wani hau abu na gaba shine mu yi gaggawar ramus. azumin mukan da ake bin mu musamman azumin muka na farilla ga waɗanda suka sha sakamakon uzuri kuma za su iya ramawa mata ne masu al'ada mata ne da suka haihu marasa lafiya ne cutar da ta warke matafiya ne waɗanda suka yi tafiya kuma yanzu sun dawo gida a'a mamaci ne da ya mutu ana bin sa azumi ƴan uwansa sun sani shi ma a rama masa amma ba azumin za a yi masa ba ciyar masa za a yi to duk irin waɗannan abubuwa ana so a yi su a matsayin sharar fage kafin watan ramadana ya shigo nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana ya alayya as min ramadan ya kasance akan biyo ni bashin azumin ramadana fama astati'u an aqdiyahu illa fi sha'ban bana iya rama shi sai watan sha'ban ya zo domin shiri da kimki na shiga ramadana sabo sai in yi maza in rama shi a wata ruwaya ce in kana ihdana la tufir Lallai ɗaya daga cikin mu mata ya manzan Allah takan sha azumi fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fama taqdiru ala an taqdiyahu ma'a rasulillah ba ma iya samun damar mu rama wannan azumi saboda hidimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ya ce sha'abanu sai in sha'aban ya zo da haka dukkanin wanda ya san yana da iyali ya tabbatar da cewa in ana bin ta azumi ya faɗakar da ita karama yanzu in kana da ƴa wacce ta balaga Kasan san ta sha azumin muka ka tabbatar da cewa ta rama kayanta yanzu to wannan yana daga cikin shiri da kintsi da za a yi don tunkarar azumin Ramadan mai albarka abu na gaba shine ikhlasi tsantsance niyyar ibada kada ka ɗauka Ramadan al'ada ne ba al'ada ne. kada ka ɗauka ka gani mutanen garinku suna yi ne kai ma bari ka yi ka shiga rububi ba haka bane ka nufi Allah da cewa wannan ibada ce da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora maka ka yadda da wajibcinta kuma za ka yi ko da duk garinku babu mai yi kuma za ka yi ne dan Allah ba dan al'ada ba ba dan shiga rububi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadana imanan wafi sabon ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumci wata ramadana sharaɗin farko da imani ya yadda da cewa Allah ne ya wajabta wajibi ne da Allah ya dora wa bayansa kuma dole sai sun yi matukar ba uzuri ne da su ba kuma yayi da niyyar neman ladan Allah to idan ka cika waɗannan sharuɗa to shine dukkanin wata gara ɓasa da ake samu sai ka samu gofira lahu ma ƙaddama min bihi dukkan zunubanka sai Allah ya yafe maka abin nufi idan da za ka yi azumin wata ramadana kai baka ɗauka cewa ma wajibi ne. wanda kuma akwai da yawa waɗanda ba su ɗauki cewa azumin wata ramadana ma wajibi ne ba su sun ɗauka al'adar gari ce sun ɗauka kawai lokaci ne yake kewayewa irin damuna irin sanyi a'a azumin ramadana ibada ce Allah ya wajabta wa bayi kuma dole su yi dan bauta a gare shi da za ka kwana ka wuni ko ka wuni baka ci ba baka sha ba baka sadu da iyali ba ba da niyyar ramadana ba baka yi azumin ramadana ba duk da kayi aiki irin na ne azumi ba ci ba sha babu jima'i da mata saboda me saboda babu niyya to da haka kuma niyyar ta zamo dan Allah wannan shine ikhlasi ikhlasi shine bargon dukkanin wata ibada shine lakatta Allah ya ce wa ma umiru illa li abdullah ba amurci bayi ba face su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsantsance niyyar ibada dan Allah shi kadai hunafa suna masu tsayawa akan addini mai kaikke wanda babu shirka addinin Annabi Ibrahim Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wa yuqimu sala suna tsaye da sallah wa yutu zakka suna ba da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine mikakken addini ashe duk wanda ba wannan ba to karkataccen addini ne wanda kuma Allah madaukakin sarki baya karbasa. sa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wama kana minal mushrikeen ubangiji yace qul kace da su inna salati lalle sallolina wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin kadai ga Allah ubangijin talikai nake yin su la sharika lahu ba shi da abokin tarayya cikin dukkanin ayyuka na wa bidhalika umirtu kuma da wannan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi balillaha fa'buduhu mukhlishan lahu din kadai Allah zaka bautawa kana mai tsantsance addini zuwa gare shi ya tabbata hadisi mazala ce inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisa Allah baya karba aiki sai wanda aka yi ikhlasi a cikin sa da haka lalle ya ƴan uwa duk lokacin da zamu ibada mu rinka halarto ikhlasi mu rinka halatto ji cewa dan Allah zani mu rinka halatto cewa Allah muke nufa ba al'adar garinmu ba ba wani ya gani ya yaba mana ba ba dan suwa na suna yi ba a'a dan Allah wannan shi yake sa a ci ribar ibada sannan yana daga cikin abin da za mu yi shiri da kintsi na fuskantar azumin wata ramadana da shi shine sani da koyan hukunce-hukuncen azumi domin ka shiga ibada da ka ka yi ta da jahilci ba uzuri ba ne shari'a ba ta uzurin jahilci domin tuntuni an gaya maka kada ka yi aiki sai ka san me aka ce me hukuncin yaya ake yi kuma ka yi shi kamar yadda aka koyar shi yasa malam mai ahlari ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukm Allah fi ahir bai halatta ba ga mai imani baligi namiji ko mace ya aikata aiki ko mun girmansa ko mun kankantarsa face sai ya san me hukuncin Allah a irin waɗannan kwanaki ya kamata dukkaninmu mu rinka bitar babin azumi mu rinka tambayar malamai game da hukunce-hukuncen azumi duk abin da muka san zai iya shige mana duhu ba sai abin ya zo ya faru ba a'a tun kafin ya faru mu samu littattafai waɗanda suka kunshi irin waɗannan bayanai mu karanta waɗanda aka yi su da yarurrukan da muke fahimta ko mu samu azuzzukan malamai waɗanda suka yi game da azumi mu yawaita saurara to sai zama abin ya zo mana akan ilimi abin ya zo mana a waye abin ya zo mana fari tas to sannan abu na gaba lalle mu rinka sanin watan da zamu tunkara fa ba gama garin wata bane ba kamar sauran watanni bane ba wata ne mai kima wata ne mai daraja wata ne wanda al'amura suna musanyawa suna canjawa a cikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi bayani game da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa Qur'ani yace shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadana fa shine watan da aka saukar da qur'ani ma'ana ku sani na musamman ne ba ga magari bane hudan linnas shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma shi qur'ani bayani ne na shirya. wal furqan kuma da rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace atakum ramadan watan ramadana ya zo muku shahrun mubarak wata mai albarka faradallahu alaikum siyamahu Allah ya farlanta muku azumtarsa tuftahu fihi abwabus sama a cikin sa duk kofofin sama ana budewa dan ayyuka su ta tafiya domin dukkanin mutumin da ya aiki na kwarai to sama ake kai shi shi yasa Allah ya ce kafirai ko sun yi aikin kwarai su ba za a bude musu kofar sama ba domin ba su cika sharadin imani wanda da shi Allah yake karba aiki ba innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ilaihi adul al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yaqahu ubangiji subhanahu wataala ya ce waɗanda suka kafurce mana suka yi mana girman kai suka karyata ayoyinmu ba a buɗe musu kofofin sama ma'ana ayyukansu ba za su sama ba wala yadkhuluna al-jannata kuma ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalijal jabalu fi sammil khiyat sai dai in raƙumi zai shiga ta kafar allura abin nufi ba za su shiga aljanna ba sannan Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu at ku sani daɗaɗan kalmomi zikiri hailala salati istighfari tilawa alqur'ani ilaihi yas'adu zuwa ga Allah suke hauhawa wal amalu salihu haka dukkan wani aiki na kwarai yarfa'uhu Allah yana ɗaukaka shi zuwa sama dan ya je ya adana wa bawa kafin ya zo ya tarar a ranar gobe alkiyama to da haka a cikin watan ramadana ana buɗe kofofin sammai duka saboda ayyuka su ta shiga na alkhairi to kaga kenan ashe wata ramadana ba kamar kowane wata bane cewa ana bude kofofin sama ya nuna kafin watan ramadana a kulle suke to sannan manzala ya ce wa tughlaqu fihi abwabul jahim kuma a watan ramadana ana kulle kofofin wutar jahannama duka kaga wannan ma ya nuna watan na musamman ne ya nuna kafin watan ramadana duk kofofin wuta a bude suke ta yadda zaka ga mutane suna ta ayyukan shiga wuta a watan sha'abana ne a watan rajab ne a watan rabi'ul awwal ne a watan jumada fani ne mutane suna yawan ayyukan saƙo. ƙofofin wuta a buɗe suke amma idan ramadana ya zo to Allah baya san aikin saƙo. kuma yana kashe sinadarin da ke taimakawa mutane wajen ayyukan saƙo, wanda galibin mutane abin da ke taimaka musu wajen saƙo ƙoshi ne idan mutum ya ci ƙoshi to sai ya samu ƙarfin jiki sai sha'awa ta motsa shi kenan sai ya tafi ayyukan saƙo. na baki ne ko na farji ne to idan ana azumi Allah yakan karya wannan sinadari ya sa a daina ci a daina sha to sai zama jiki babu kuzari babu kazar-kazar wani laifin kana so ka yi ma amma ba za ka iya yin sa ba saboda babu lafiyar jiki babu kuzari a jikin to haka nan shedanu waɗanda su suke taimakawa wajen ayyukan sako duk wani laifi da za ka yi za ka kawo kaso hamsin ne na gudunmawa shedani ya haɗa maka da hamsin sai ka aikata shine Allah ya ce kamasali shaitani iz lil insani kufur kamar shaitan ne da yake zuga mutum yace da shi kafirce da haka shaitan zai tuna maka kai ma ka bada gudunmawa shikenan alam tara anna arsalna na ala al kafirin ta'udduhum azza fala ta'jal alaihim inna ma na'uddu lahum adda Allah ce ba ganin mu muka ingizo shaitanu suna fusgan mutane fusga in zaka je aikin zunubi da kayin kura zaka yi sai shaitan ya tunkuda ka sai kawai kaga ka tafi to waɗannan shaidanin da suke sa mutane yin wannan aika aika duk da watan Ramadan ya kama sai Allah ya sa a kama su a daddaure su to shi yasa zaka ga yadda kake saurin saba wa Allah a wani watan ba na Ramadan ba a Ramadan zai yi wahala ka samu irin wannan kuzarin da wannan saurin wajen zuwa aikin sako domin duk damammakin an dakile su to amma duk da haka zaka samu mutumin da shaidanu suka yi masa famfo suka yi masa bugun iska suka yi masa caji to a watan ramadana ko da su ba sa nan cajin da suka yi masa ma ya ishe shi sai je ya ci aikin sako kuma duk mutumin da kaga yana aikata irin wannan laifi a cikin ramadan ma'ana a cikin ramadana bai daina sako ba jikinsa bai yi sanyi ba lakarsa bata karye ba gwiwarsa bata sace ba wannan ya nuna tangararre ne kuma hakika yana daga cikin hasararru da tafafun bayi Allah ya tsare mu manzo Allah yake lillahi fihi lailatun khairun min alf shahr Allah yana da wani dare kwaya ɗaya tak kuma a watan Ramadana ake samun sa daren shi kaɗai ya fi wata dubu a wajen Allah ga wanda ya dace da ibada a wannan dare ladan da Allah zai bashi ya fi na wanda ya yi ibada a shekara tamanin da ‘yan kai in a ciki babu lailatul ƙadari dare ne mai albarka dare ne mai daraja wanda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi falalolinsa masu tarin yawa man kama lailatul qadri imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda aka gifta da lailatul qadri ya dace yayi ibada a cikin wannan dare da niyyar neman ladan Allah ba wai dan al'ada ba ba wai dan kar a ce shi ya kwanta yana bacci ba mutane suna sallah ba ruwanka da wannan in dai kai da niyya na neman lada a wajen Allah da imani to duk zunubanka za a gafarta maka sa'idu dan musayyib yace daidai da sallar isha in ka samu a jam'i ka dace da lailatul qadari in dai a daren da ake samun lailatul qadari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hurima khairuha faqad hurim duk wanda yayi asara bai samu dacewa da lailatul qadari ba wannan yayi babban asara wannan kam Allah yana da wani mummunan tanadi game da shi Allah karka nufe mu da haka ya tabbata a hadisi manzo Allah yake wa munadin kuma idan watan ramadana ya tunkaro fa mala'ika yana bi fararo fararo lungu lungu sako sako yana kira yana ya giyar khairi aqbil ya kai mai nufin aikin alheri yi sauri ga dama ta zo ga kaka alheri ta bayyana wa ya baghiyal sharri Akbil? ya kai mai nufin yin sharri ja da baya ba lokacin sharri ne ba domin yadda Allah yake kala dan alkhairai haka yake ninninta zunubin wanda ya aikata shari Allah ya tsare mu Anas san Malik yana faɗa Allah ya ƙara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi bulughi ramadan manzo Allah ya kasance idan wata ramadan ya kusa yakan dage da addu'a Allah ka sa za mu gani Allah ka sa da mu za a yi Allah ka sa mu riska wannan ma yana daga cikin abin da yake da matukar muhimmanci a gare mu a yanzu kada lafiya ta rude ka kada kwanciyar hankali ta rude ka a'a ba girin girin ba ta yi mai hangen da ba shiga birni ba akwai mutumin da sai an ce an ga watan ramadana zai mutu Allah ya kaddara ajalinsa da ganin watan ramadana wannan shekara ana cewa an ga wata mala'ika zai karɓi sa. kuma lafiyar salau ba wata jinya tayu ina ciki tayu kana ciki yi wannan addu'a Allah ya amsa mana mu samu albarkar a kyale mu mu tsallaka domin Allah yakan yi alfarma idan baka bari ajalinka ya riga ya zo ba kai wasu ayyukan alkhairi to Allah yakan iya karawa manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa sada zumunci yana ƙara ajali sannan biyayya ga iyaye tana ƙara ajali to da ire-iren waɗannan ayyuka na alkhairi idan mutum ya yi su kafin zuwan ajalin to za a iya ƙara masa amma idan kai sakaci ba kai ba har sai da mala'ikan mutuwa ya bayyana sannan zaka ce au na tuna ana addu'a fa Allah ya kai mu ramadana to ko kai a lokacin lokaci ya kure ubangiji subhanahu wata'ala ce wa laysa at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna hum kufa ba ma karɓar tuba ga wanda bai yi ba sai lokacin mutuwa sai da mala'ikan mutuwa ya bayyana sannan zai ce ya tuba sai a ce a lokaci ya kure irin abin da ya faru da fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin qala al'ana wa a saita qablu wa kunta min al to da haka mu kiyaye ubangiji madaukakin sarki ce ku yi alkhairi kafin lokacin ajalin ku yayi fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la idan ajalin mamata fa yayi ba a ƙara musu daidai da sakan ɗaya ko minti ɗaya hatta a jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق Wa an يبعثون وأنفقوا مما رزقناكم min qabli a ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Walayyu lan yu'akhkhira Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun daka ya in uwa masu albarka mu yawaita addu'a Allah ya sa zamu gani akwai mutumin da zai ga Ramadana din amma kuma ba da lafiya ba wani an kaddara lafiyarsa za ta kare ne a wannan shekara da zarar watan Ramadanin wannan shekara ya kama ya gama lafiya a duniya kuma za ku ga wannan ko gare mu ko ga wasu dole ne haka yana faruwa wa tilkal ayyamu nadawilu ha bainan nas wani lami lafiya muke da shi amma ana cewa an ga watan azumi shikenan saboda Allah ya kaddara a rayuwarsa ya gama azumi azuminsa na karshe ba ya yi shi ko da ran bai kare ba amma azumin ya kare to sai kaga mutum yana kuka yana nadama ina ma a shekarar bara din nan abubuwan da aka yi ta faɗa nayi ina ma ina ma to wannan abubuwa haka suke ta maimaituwa a duniya da aka ya dan uwa mai albarka ka sani duk abin da yake faruwa ga wani watan wata rana zai faru gare ka na lafiya ko rashin lafiya na mutuwa ko na rayuwa na ɗaukaka ko na kaskanci dole ne haka Allah yake juya al'amura a tsakanin bayi mu dage da addu'a Allah ya sada mu da dukkan alkhairi ya tsare mu kuma da dukkan shari da haka Anas dan Malik yake cewa idan watan Rajab ya shigo manzo Allah yakan dage da addu'a yana Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sha'ban Allah kai mana albarka cikin watan Rajab kuma kai mana albarka cikin watan Sha'ban wa balligna Ramadan Allah ka sa za mu ga Ramadana da ranmu da lafiyar mu yayin uwa akwai ayyuka na bid'o'i da 'yan bid'a suke fara kallon su idan watan Ramadan ya zo a ce rana kaza akwai sallah kaza akwai wuridi kaza akwai jan carbi kafa kaza akwai falaki kaza nasa kaza sallah raka'a ta farko a jaqul huwallahu da alam kaifa ma anzalallahu biha min sultan duk wannan ƙarya ce kar ka yadda ka tafi kana bauta wa mutane ka bar bautar ubangijinka alhalin Allah shi ya halicce ka kuma dan masa bauta alhalin lokacin ibadar Allah ya tanade shi alhalin shi Allah shi zai biya ga wanda yayi nasa amma ka tafi kana yin na wani duk mutumin da ya shar'anta maka abu ka yi kaza kafa kaza eh, eh, yanayi kaza kuma sai ka yi to ka sani shi kaiwa ba Allah kaiwa ba karka ce wai qur'ani na karanta an yadda qur'ani na Allah ne amma shi yace maka ka karanta nau'i kaza da salo kaza a wannan lokaci an yadda sallah Allah ne yace ayi amma ita wannan din da yanayinta da adadinta da yadda za a yi ta shi Allah ne ya sa ka? ubangiji yace amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ko suna da wasu iyayen jiji ne wanda su suke shar'anta musu addinin da ba mu muka ce ba da ka gane cewa ba a yin addini sai in Allah ne ya ce a yi ba a amfani da al'amuran Allah a canja su a construction ɗinsu kuma a koma ana bauta wa mutane da su a'a ana yin sallah ne ga Allah salli li rabbika wanhar kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka gare shi sallah ga ubangiji shine kai yadda yace bisa ga tsarin da yake bisa ga yadda ya koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ware wani dare daga cikin dararen Ramadan ya ce ai sallah raka'a kaza a cikin sa ba kuma qul huwallahu kaza kuma alam tara kaifa kaza kuma an gama a jawo ribi kafa kaza manzo Allah bai taba wannan ba na Aisha ta ce annabi sallar sa daya ce ko a Ramadana ko a wajen Ramadana baya wuce raka'a goma sha ɗaya a sallar dare Lafi fi Ramadana wa la fi ghairihi ko a Ramadana ko a wajen Ramadana to da wannan shine abin kiyayewa ubangiji kuma ta yi da mu faqara ma tayassara min alqur'ani ku karanta abin da ya sauka na qur'ani da wani ya kayyade maka sai kaza sai kaza babu wannan duk abin da ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya koyar da mu shine idan ba za mu iya dogon karatu ba ko kul huwallahu muka muka yi sallar dare da ita Allah zai karba da mu kiyayi wasu daga cikin mutane su zo suna shar'anta mana wasu abubuwa kuma muna biye musu wallahi za mu je lahira Allah ya ce bai san da wannan ba ku tafi wajen waɗanda suka sa ku kuka yi ku karɓi ladan ku a wajensu ku kaga asara da taɓewa ta tabbata ga nan da haka mu bi annabi sallallahu alaihi wasallama kada mu bi soye-soyen zukatanmu kada mu bi malamanmu cikin abin da ya saba wa shari'ar musulunci ba malamanmu Allah ya ce mu bi ba, banzan Allah Allah ya ce mu bi wa in tuti'uhu tahtadu muna bin malamanmu ne idan sun haɗa mu da annabi amma da zarar suka kama gabansu su to sai mu rabu da su su ma suna da haƙƙin mu faɗakar da su mu musu hannunka mai sanda cewa kun saki hanya in sun dawo fa lillahi alhamdu in ba su dawo ba ha za ki firaqu baini wa bainakum wannan shine gaskiya wannan shine ƙauna, amma ba dukkanin wani abu da zamu ɗauka koma bayan haka ba idan ƙauna ce ta sa yau ka saki sunnar manzo Allah ka bi wani malami to kaunan nan a ranar lahira sai ta zama kiyayya sai ka tsine masa ya tsine maka sai ka yi da na sanin saninsa sai ya yi da na sanin saninka Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ya tsare mu da dukkan bidoyi ya kare mu daga dukkanin ayyuka na son zuciya manzo Allah ya ce a hirɗinku da fararen al'amura ku sani dukkan fararren al'amari bid'a ce sannan kuma dukkanin bid'a bata ce kuma dukkan bata a wuta take Allah ka riskar da mu watan Ramadana Allah ka taimaka mana akan azumtar sa da tsayuwa a cikin sa da dukkanin ayyukan alkhairi Allah ka taimaka mana wajen nisanta ayyukan sako Allah madaukakin sarki ka isar da mu Ramadana kana mai yadda da mu Allah madaukakin sarki ka isar da mu ramadana ka sanya muna cikin marabbautan bayi Allah kar ka mu cikin waɗanda za su yi asara ko wanda za a yi asarar su Allah madaukakin sarki ka tabbatar da digadigan mu akan tabarki madaidaici Allah madaukakin sarki ka rufe mu da tuba wanda yake na gaskiya Allah madaukakin sarki ka tabbatar da imanin mu Allah madaukakin sarki ka nesantar da mu daga dukkanin wata fitina ta rayuwa Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah wadaran mutumin da ya riski wata rababana tun daga farko har ƙarshe bai yi abin da za a gafarta masa ba idan ya shiga wuta kada Allah ya fito da shi Allah madaukin sarki ka tsare mu wa qumu ila salatikum yarhamukumullah